Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niyya kana masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Lahadi 4 ga watan Yuni na shekarar 2017 Ladan Ibrahim ayaw ne daga na birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Aliyu a ba mu kanun labarai. To ladan bayan sababbin hare-haren da aka kai a London shugabannin kasashen duniya sun fara magana game da cewa an cika hakuri da aƙidar ra'ayi mai tsanani. ta hukumomin 'yan sanda kasar filipino kuma sun ba da sunan mutumin da ya kai hari a wata babbar otal din caca a birnin manila sannan tsohon magajin garin birnin new york ya ce shi daga cikin aljihunsa zai biya kuɗin da amurka ta kasa biya domin ci gaba da zama cikin yajejeniya kasa da kasa ta paris ta inganta muhalli to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku yi cewa mutane goma sha hudu suka mutu a yankin niger delta sakamakon wata arangama da aka yi 'yan sanda su da sauran jami'an tsaro muna aiki hannu da hannu da su an samu an kama mutane da daman gaske haka ma a jihar adama mutane biyu su mutu kana wasu suka ji rauni ko garin yaya lalle an tabbatar min akwai mutum kai da aka kwantar a asibiti ɗaya kuma yana gida ɗaya kuma suna tsammani yana garin su waɗannan yungurawa haka kuma muna da rahoto akan matakin da gidan rediyon breeze fm na jihar nasarawa ce zai dauka da kuma yake wata azumi ne za mu kawo muku nasiha game da azumin sai maimaitawan shirin duniyar amurka amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya to jama'a barkanku da wuni Firayim Ministar Birtaniya Theresa May ta faɗa yau Lahadi cewa mutanen da suka kai hare-hare guda uku a kan ƙasar ta cikin watanni ukun da suka gabata wanda suka hada da hare-haren da aka kai yau lahadi kan gadar london da kasuwar boro mutane ne da ke da akidar muguwar ɗabi'a da kuma aƙidar islamu mai tsanani firayim minista mai ce mutanen ƙasar ta sun cika haƙurewa akidar ra'ayi mai tsanani ta ƙara da yin kira akan ɗaukar matakin shawo kan wannan matsala 'yan sandan birnin na london dai sun ce mutane bakwai ne da kuma su maharan guda uku suka mutu a cikin wannan farmaki na baya-bayan nan yayin da wasu mutane arba'in 48 suka samu raunuka wasunsu kuma raunuka masu tsanani sosai hukumomi sun ce za ka ma'aikatan tsaro na can suna kai samami a wasu unguwanni da ke gabacin birnin na london dangane da hare-hare baya-bayan nan ko da yake ba a bada karin haske kan ainihin abin da yake faruwa ba shi da wani al'amarin na baya-bayan nan ya soma ne daga misalin karfe goma na daren jiya asabar lokacin da wasu suka tuka wata mota cikin matsanancin gudu zuwa kan gadar ta london daga baya suka juya motar zuwa kasuwar boro inda mutane uku suka fito daga cikinta suka soma sukar mutane da wukaki mintoci takwas bayan soma wannan harin 'yan sandan suka bindigi maharan uku har lahira a halin yanzu kuma shugabannin kasashen duniya da dama sun fara bayyana bultani akan wannan farmakin da aka kai a birnin london shugaban amurka donald trump ya ce lokaci ya da ya kamata a jingina a yin komai daidai don kawai dace da siyasa wajen yaƙa ta'addanci. kuma halin da aka kai a london ya ƙara jaddada hancin bukatar da ya nema na hana mutanen wasu ƙasashe shida na musulmi izinin shigowa amurka sannan kuma a cikin jerin sakonnin twitter da ya aika shugaban na amurka ya ce cikin magajin garin london sadiq khan wanda musulmi ne wanda kuma ya kira a kan mazauna birnin da su kwantar da hankalinsu shine donald trump yake cewa a sakonnashi shi gashi an hallaka mutane akalla bakwai a raunin wasu 48 sannan magajin garin london ya fito yana gaya duniya wai kada hankula su tashi shugabar jamus angela merkel ta ce halin na london ya bata mata rai ainin amma kuma ya ƙara karfafa dankon dangantakar da ke tsakanin ƙasashen turai da kuma niyyarsu na dagewa wajen haɗa kai ki yaƙi da ta'addancin tare da juna haka zalika shi ma shugaban faransa emmanuel macron ya ce akwai faransawa a cikin waɗanda wannan harin na ingila ya rutsa da su inda kuma ya ce faransa ita ma za ta ci gaba da amfani da duk ƙarfinta wajen yakar 'yan ta'adda ko ina suke a duniya shi ma prime minister australia malcolm turnbull ya tabbatar da cewa akwai 'yan kasashen mutane biyu da su ma dai an ritsa da su a wannan hari prime minister india narendra modi ya ce harin ya girgiza india matuƙa shi ma vladimir putin na rasha ba bashi a baya ba domin shi ma ya fito yana la'anta farmakin yana kuma nema a kara ƙaimi da haɗin kai a tsakanin kasashe domin a kare a nan ta ta'addanci gashinta dai hukumar 'yan sandan ƙasar philippines ta fito da sunan mutumin da ya kai hari a wani babban otal ɗin caca na birnin mandela inda ta ce sunan mutumin shine jesse carlos wanda kwamishinan 'yan sandan malina ɗin oscar albayalde ya ce iyalin mutumin sun tabbatar musu da cewa rikakken ɗan caca ne shi kansa wanda kuma ke da ɗimbin bashi a kansa a dalilin yawan cacar kasino hukumomi sun ce carlos ya shiga otal ɗin cacar na resorts world ne da ke can manila wanda a lokaci yake shaƙi da ɗimbin mutane inda ya cinna wuta a kan teburin caca abin da ya sa hayaƙi ya turnike wurin kuma ƙarshen ta shi wannan hayaƙin ne ya zama sanadin mutuwar mutane 36 daga baya aka gano gawar shi kansa carlos din a wata otal da ke nan kusa da ita otal din da ya sa wato ya kai wannan harin a ciki inda ko bisa ga daka alamu ya kashe kansa da kansa ne kwamishinan 'yan sanda na filipino ya ce dukkan waɗanda suka mutu dai sun rasa rayukansa ne daga tsikewa da hayaƙi kuma ba ɗayansu da aka harba daman da 'yan sanda na philippines sun daɗe suna musanta ikirarin da ƙungiyar is ta yi na cewa ɗaya daga cikin 'yan jihadin ta ne ya kai wannan farmaki 'yan sandan sun ce ba wata alama da ke nuna cewa harin yana da alaƙa da ake da ta'addanci. To kuna ji labaran duniya daga Washington a sashen Hausa murya Amurka. tsohon magajin garin birnin new york michael bloomberg ya himmatu wajen tabbatar da ganin cewa amurka ta cika alkawarin da ta dauka duka da ke kunshi cikin yarjejeniyar kasa da kasa ta paris ta inganta muhalli wadda yake kuwa amurka din ba ta cikin kasashen da ke goyon bayan yarjejeniyar a kwanan nan ne shugaban amurka donald trump ya ba da sanarwar cewa ya janye amurka daga yarjejeniya saboda a cewar shi yarjejeniya tana cin amurka kuɗi da yawa kuma tana iya janyo mata asara na ɗiban ayyuka da za su kai miliyan bakwai nan da zuwa shekara ta 2025 to amma yanzu shi bloomberg wanda tajirin gaske ne ya fito ya ce shi zai biya kuɗin tarbacin da ya kamata amurka ɗin tarin kabiya na dala miliyan goma sha biyar daga aljihunsa domin tabbatar da ganin ƙasashe sun aiwatar da duk abubuwan da ke kunshi a wannan yarjejeniyar. a ƙarshe a yau ne mutanen ƙasar cambodia suke zaɓen wakilai fiye da dubu goma sha biyu na majalisu da sauran rukunan gwamnatin ƙasar sai dai kuma ana kallon zaɓen a matsayin wata babbar gasa ce a tsakanin manyan jam'iyyun siyasar ƙasar guda biyu a daidai lokacin da ƙasar ke fuskantar barazanar juyin mulki tun ma kafin babban zaɓen da ake son a yi in allah ya kai mu tsake shekara mai zuwa Prime Minista Hun Sen da jam'iyyarsa ta CPP suna ganin cewa zaɓen na yau kamar wata jarabawa ce ta nuna gaskiyar farin jinin su a wurin al'umma a daidai lokacin da suke fuskantar ƙarin matsin lamba daga matasa masu son ganin an canza yadda ake gudanar da abubuwa sai dai kuma su magoya bayan jam'iyyar ɗaya ta adawa ta cnrp suna cikin karfin gwiwa saboda nasarar da suka ga sun samu a toma da labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. VOA. To mu fara da rahoton rikicin da ya balle tsakanin 'yan kungiyar asiri da 'yan siyasa da ake yawan samu a yankin Niger Delta ga kuma Lamido Abubakar da karin bayani a cikin wannan. Bayan bayan nan dai wanda ya ɗauki hankula matuƙa shine na aran gamar wasu ƙungiyoyi da suka faru wanda ya kai ga kashe mutane kusan ashirin a karamar hukumar ta da ke yankin Ogoni kuma kididdigar jami'an tsaro shine an kashe mutane goma sha hudu kan wannan lamarin na baya bayan nan na yi magana da kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar jihar Rivers Ahmad Zaki ya ce. 'Yan sanda su da sauran jami'an tsaro muna aiki hannu da hannu da su. An samu an kama mutane da daman gaske. Sassan dai inda aka fi samun matsalan wa'annan 'yan kungiyoyin to an fi samun shi a eriyan a hoda. Eh, can ne aka dan samu dan kashe-kashe tsakanin su kuma abin ban takaici za ka iske mutanen gari ɗaya ne sun kashe-kashe biyu wa'annan suna wannan kungiyar ta asiri wa'annan suna wannan kungiyar ta asiri. Shi wani dan jihar Rivers kuma dan yankin Ogoni da ke ke fama da tashe-tashen hankula musamman na 'yan kungiyoyin asiri musta dick saroni ya yi tsokaci ne kan tashe-tashen hankula na 'yan kungiyoyin asiri a jihar ta rivers ya ce uh, yana cewa ne abin takaici ne oh, abin da ke faruwa na yadda mutane ke ci gaba da kashe kansu kuma da dama na alakanta ta'annatin na 'yan kungiyoyin na asiri ga harkokin siyasa siyasar jihar ta Rivers kuma koma menene rayuwar dan adam na da matukar muhimmanci kuma masu asasa wannan bakin yanayi su sauya tunani a rundunar gamayyar tsaro ta JTF wadda take da fidikwata a jihar Bayelsa ya sun tashi tsaye haikan wajen ganin cewar ba su yi kasa a gwiwa ba na yaƙi da waɗannan ɓata gari da ke kawo tashe-tashen hankula a tsakankanin al'ummomi daban-daban ga abinda kakakin rundunar gamayyar tsaro ta JTF Manjo Abdullahi Abubakar da ke cewa Dakarunmu waɗanda suke sunturi a kan ruwayen wannan yanki sun yi nasara dakile masu kai hari a kan teku wato 'yan fashin teku kenan inda muka samu bayani cewa akwai wasu 'yan fashin teku wanda suke shirin kaddamar da hari a kan teku sai dakarunmu suka samu suka yi musu kantan bauna sun yi nasara mutum hudu daga cikinsu samun bindigogi kirar AK-47 guda da kuma magazin na AK-47 guda uku. Lami da Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To har wa yau game da salwantar rayuka wannan karon kuma a jihar Adamawa ne inda rikici tsakanin 'yan kabilan Yungur da Lumba ya yi dalilin mutuwar mutane biyu, kano wasu arba'in suke asibiti domin rabon filin noma. Ga Sanusa Adamu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. kamar yadda shugaban karamar hukumar shalen alhaji rima sha'aban isa dasu ya tabbatar jiya kuma sai muka sake jin da asu wayannan makwabta kuma sun sake zuwa sun fadawa wayannan yan wasu makwabta din cikin suka kona musu wayannan kauyuka na su ma gaba daya kuma su ma a wurin suka yi musu aka yi samu kiza ne wanda na biya kai kusan gawa ko biyu ne aka aka samu ban da ido na bakan amma lallai an tabbatar min akwai mutum da aka kwantar a asibiti sai kuma yana gida sai kuma suna tsammani yana garin su wayannan yungurawa din. Eh to yanzu akwai wani mataki da kuka ɗauka baya bayan nan domin ku ga a maido da zaman lafiya a yankin? Eh lallai tun daga jiya din matakin da muka ɗauka shine mun tafi da jami'an tsaron mu har yanzu kuma mun koma wannan wuri kuma cikin ikon Allah da aka je kuma daga son akwai jami'an tsaro na gefen dinne na development area kuma sun zo mu sun je sun haɗu a wurin suka samu dai aka abun ya sake lafawa. Rundunar 'yan sanda ta jihar Adama ta bakin jami'in hulɗa da jama'a SP Otman Abubakar ya tabbatar da kuwar rikicin lokacin da na tuntube shi ya nemi da in bashi lokaci domin ya tuntuɓi abokan aikinsa. Eh, eh, wayannan mutane shirin da bangaren su kamar dan wuzuri na samun bincika zinin eh, gefen operation su. to amma har daidai lokacin da nake hada wannan rahoton ban sake ji daga gare shi ba wata jami'ar kiwon lafiya mataki na farko a yankin da rikicin kan iyakar gonaki tsakanin kabilar libo da yungur ya shafa da ta nemi in sake sunanta ta yi mini bayanin yadda karamar cibiyar kiwon lafiyar ke fama ma da waɗanda suka jikkata. Mutane marasa lafiya a wuri ne masu kananan rauni wanda aka harbe su da bullet da wanda suka samu ma imamin dai mutane talatin suka yi jinyar su. Waɗansu muka tura a headquarter namu a yanka wani su kuma aka tura su a nuna. Mutum ɗaya ne wanda aka kawo asibiti ya mutu a asibiti amma aka ce akwai waɗansu kuma wanda aka kashe su a bakin daga a wurin. Na yi kokari in ji ta bakin shugaban karamar hukumar Song na bangaren da kabilar yungur ke da zama ta wayar salula da kuma hanyar sakokar ta kwana amma ya ci tura. Yau sama da shekaru talatin kabilun Libo da kuma yungur da ke zaune a ƙauyen gargaji da ke da iyaka da ƙananan hukumomin Song da kuma shalen ke fama da rikici kan iyakar gonaki da ya yi sanadiyar asarar ɗimbin rayuka da salwantar dukiyoyi da dama. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka. Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya. To a can jihar Nasarawa ku gidan rediyon nan mai zaman kansa ne da ake kira Breeze FM ya ce ya ɗauri aniyar maka gwamnatin jihar Kotu na rusa masa muhalli ba bisa ƙa'ida ba. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A taron manema labarai da daraktocin gidan rediyon suka kira sun bayyana cewa gwamnatin jihar ta Nasarawa ba ta bi matakan da suka dace wajen rusa gidan rediyon ba. mr na wani aboki shine ya mallaki gidan rediyon na Breeze FM. Mutane Nasarawa sai sun ce dole a kai shi kotu. In magana cewa mas namu tana kawo ciwo akwai mas guda 21 a cikin garin lafiya. Kuma ba wai akan hanya ma gidaje mutane. Namu ne kawai akwai damuwa. kowane lokaci za mu doke mutum da musan ra'ayin shi daban da na gwamna mukan kawo na fatin gwamna an ba ni cofo na gidan zama amma kuma ngo wanda nake aiki da shi za ta shekaru mu goma sha takwas kenan sun sun ce mana a ah, ya kun yi wannan gidan rediyo da mun ah, akwai damuwa su ce akwai damuwa mun ce to me ya kamata mu yi an je ku je ku applying muka yi application ga sun nuna muku duk komai mun yi nan muka kai ranar juma'a da safe kenan sun ce ah, akwai strike su ba su karba takardu daga hannun mu to a juma ranar da yamma aka zaka ka rubuta demolition safe sai ga trailer da bulldozers sun shigo suna tabbuka kai ba su bai muna ma mu ce a ah, ga kaya mu bari mu gama jiba nothing A bangaren gwamnati kuwa, kwamishinan yada labarai da raya al'adun gargajiya a jihar ta Nasarawa Abdulhamid Yakubu Kwara ya ce takardar mallakar fili da aka ba mai gidan rediyon don ya gina gidan zama ne ba gidan rediyo ba. Eto mu zancen kai mu kotu wannan ba za ka daki mutum ka kuma hana shi kuka ba. Matsayin mu guda ɗaya ce. Takardar nan an ba shi ne don ya gidan zama ba ya gina gidan rediyo ba. kuma gidan da aka ba shi ya gina ya gina inda ya gina ya kafa rediyon nan kafin ya yi wannan gini ya kamata ya samu hukumar raya birni su ba shi approval su tabbatar mishi da wannan kafin ya gina wannan tunda mu mun tabbatar cewa mun bi duk abin da aka yi an yi shi ne bisa kan ka'ida in yau ya buƙaci fili yana so ya gina gidan rediyon shi kuma ya bi duk ka'idodi ya gina kayansa ba wanda ya hana shi Na kuma zanta da waɗansu dattawa a jihar ta Nasarawa wanda suka nuna rashin jin daɗin su da matakin da gwamnati ta ɗauka na rushe gidan rediyon. Ni ne ambassador Polycarp Azige. Ko da wuri nan masauki ne gida ne ba wurin abu nan ba ai dukiya an riga amfani da dukiya nan za a ba da lokaci na ai ko mutum yana zaman gidan haya ne za a ba shi lokaci ko ya kimsa kayansa kafin ya bar gidan sunana honorable matiya ta akwai mu mun sabin a lokacin military government har zuwa civilian government bam taba gagurin da an ce an rushe gidan rediyo ko kuma television ko kuma wani abu haka ba ba ba mutane dalilin abin da ya ya faru ba zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya Allah kyauta yanzu kuma sai rahoton da ke cewa tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ya zama wazirin Adamawa mukami na biyu a masarautar ta Adamawa. sai dai wasu 'yan jihar na cewa zai jingina siyasa ne ya koma fada ga dai ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton kuma rahotanni na cewa mutane hudu ne fa suka nemi wannan mukami ciki ko har da walin adama wanda ke zama babban sakatare janar na kungiyar kasashe masu albarkatun man fetur ta opec wato dr muhammad barkindo kawo yanzu tuni yan majalisar masarautar adama masu kai cafar mu baya ga sabon waziri atiku abubakar da kuma dansa turakin adama aliyu atiku abubakar wanda da ne ma ga hajjat diyar marigayi lamido aliyu mustapha galadiman adama mustapha aminu shine ma ya jagoranci hakimai da masaran kusoshin fada zuwa wannan mubaya'ar wannan tawaga ce daga majalisar masarautar adamawa hade da hakimai da sarakai na adamawa kuma muna mai baka cikakken haɗin kai da goyon baya muna tabbatar maka cewa ka dace da wannan babban matsayi domin irin so da kishin ƙasa da wadda kowa ya san ka shi tun da muka sami 'yancin kai wato independence babu dan adamawa wanda ya nuna so da lardin adamawa kamar kai to sai dai kuma da yake mai da jawabi a tiku abubakar ya mako sabala ya cewa ne zai haɗa kan sarakunan masarautar domin kawo haɗin kai da kuma fahimtar juna Lari Adamawa, Lari da Fulina, da sarautar Mujini da ya bani sannan kuma da sarautar turakin Adamawa da ya ba ɗana wanda yake zaune. Kamar yadda kowa ya sani a nan ɗana jikan marigayi ne lamidon adamawa allah ya rahamshe shi aliyu mustapha baya ga wannan na so ku da kanku gode muku kwarai da gaske da wannan ziyara na taya murna da kuma mu baya a domin mu haɗa kai mu yi aiki tare domin ci gaban ƙasanmu da kuma ci gaban mu. ina son tabbatar muku da cewa a shirye nake yi aiki da ku ba ku cikakken haɗin kai da goyon baya. Kamar yadda yake a bisa al'ada, waziri shine na biyo bayan lamidan Adamawa, wanda hakan ya sa kawo yanzu jama'a suka soma bayyana ra'ayoyinsu game da wannan sarautar waziri, tare ku da aza tambayar ko shin Atiku zai ajiye siyasa ya koma fada ko kuma a'a. gaskiya mun ji daɗi da aka bawa tiko wannan waziri ne don gaskiya zai taimaka wa ƙasa gaba ɗaya ne shi yasa a teku kan an ba shi waziri mu kuma mun ji daɗi to amma ka san waziri kuma yana bukata zaman fada to ba mu san ko atiku zai bar siyasa ya zauna a fada ko kuwa zai ci gaba da siyasa ba. Gaskiya mun ji daɗin mukami da aka bashi na waziri, wazirin Adama mun ji daɗi sosai. Ba mu sani ba yanzu daman waziri zama yake a fada. Yanzu ko zai bar siyasa ya dawo fada ba mu sani ba. Shi muke jira dai mu gani. Koma da menene dai yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya bada amsar wannan tambayar Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. ya To har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogwa ce karfe goma sha ɗaya na safe da minti ashirin. Ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a cikin shirin namun wannan mako za mu gabatar muku da wani bako ne da ya tattaki zuwa nan amurka domin gabatar da mukalarsa kan bincike da ya yi kan wani nau'in abinci ko kuma kayan marmari wanda ake yawan samunsa a kasashen hausa inda ya gano cewa amfani da wannan nau'in abinci ka iya hana mutane saurin kamuwa da cutar kansar babban hanji da aka fara ganin alamun ɓallata nahiyar afirka bakon ya samu gayyata ne da kungiyar nan ta masu bincike akan cutar kansa da ke nan amurka wato american association for cancer research a turance bayan kuma ya gabatar da mukalarsa ne na samu na tattauna da shi yayin ziyarar da ya kawo mana a nan ofishinmu bakon namu dai sunan sa mubarak labaran liman malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta nuhu bamalle da ke zaria kuma ɗalibi da ke karatu a matakin digiri na uku wato phd a jami'ar amadu bello da ita ma ke zariyan na kuma fara ne da tambayarsa kan binciken da ya yi dangane da wannan nau'in abinci akwai eh, gwaji da ya nuna cewa su amurkawa 'yan asalin afirka wato bakake wanda suke su zaunan nune na nan a amerika mm. to a nan su amerika su ne mutanen da suka fi zama a sun fi kamar predisposed sun fi yiwuwar samun haɗarin cutar musamman ita wannan colorectal cancer wanda mu muke aiki a kai wanda cuta ce ta kansa wanda take kama babban hanji mm, eh, to amma kuma a inda su masana a nan suka suke ganin cewa a ko binciken da aka yi ya tabbatar da cewa su kaman kwayoyin halittarsu su kaman na genetics insu mm. ya ba da wannan damar na su samu wannan ciwukan kamar haka to sai muka kuma a can afirka musamman wasu afirka mu ba haka ba ne wannan cuta tana da karanci a mutanenmu wanda suke a afirka wanda kuma kamar kwayar halittar mu da su amurkawa da suke nan bakake ɗaya ne so ya kamata a ce idan da a ce magana ce ta kwayar halitta kawai to ya kamata a cewa muna da wannan ciwukan sosai haka to da haka sai muka fara tunanin cewa maybe mai yiwuwa yanayin abincicika da muke ci da kuma rayuwar da muke a afirka ita ta taimakawa su 'yan afirka bakake ya zama ba su samu kamuwa da wannan cuta sosai ba mm, wato ba sa sauran kamuwa da cutar ta kansa idan a kwatanta su da ainihin amurkawa 'yan asalin afirka kenan kwarai da gaske eh to da yake kai maganan wasu nau'ikan abinci da muke ci ne suke sa watakila mai yiwa ba ma kamuwa da wannan cuta a can afirka kamar waɗanda irin binciken na komai da hankali ne kan wasu takamaiman nau'ukan abinci ne na'am wato a tun da farko daman ita kamar cutar kansa a jimalance ciwo ciwon da kusan abubuwa guda uku su ne suke iya haɗuwa su haifar da ita ko dai yanayin kwayar halitta na halittar mutum yadda dna ɗin shi yake ko akwai wasu su jeans ɗin da suke da matsala ko kuma yanayin abinciccika da shi wannan ah, mutumin yake ci ko kuma yanayin rayuwa na kaman harkar shan taba ko giya ko kuma yanayin mazauni da muhalli da wannan ah, da yanayin wasu ah, gubobi da mutum ya zama mm. ya samu kanshi a ciki da sauransu tun usilimu a kaman eh, matakin digiri na na biyu na masters na yi aiki ne daukacin inda na binciki yawa yawan kaman abincicika wanda suke kaman kayan marmari hmm. da muke ci a afirka wanda suke ɗauke da wani sinadarai kamar na antioxidant hmm. wani tasiri wajen rage kaimin shi wannan cuta ko kuma kiyaye ma mutum gaba daga samun a ita wannan cutar su da haka a mataki na na digiri na biyu na yi bincike akan wannan normal abubuwan da muke ci kamar su dinya kaman su tsamiya kaman su goruba kaman su eh, ɗata yano taura da sauransu wanda yawa yawan wa'in abubuwa abubuwa ne wanda kaman kawai ana cin su ne a a karkara mm-hmm. mu da muke birane ba mu fiye ma mun dauke su kaman ba wani abu bane masu muhimmanci mm. amma kuma wannan binciken da ya tabbatar da cewa na abinciccika ne wanda suke da matukar muhimmanci wajen kiyaye jikin ɗan adam ɗokat daga kamuwa daga irin wa'annan ciwukan sosai sosai kuma mun ba da shawarwari akan a ga yadda za a yi a tabbatar da cewa mutane sun dawo cin wa'annan abubuwan musamman waɗanda suke zaune a birane wanda suke ganin kamar ba cimaka birni ba ce a cimaka ce kamar ta ta mutane ƙauye. to masu aro idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ɗora kan inda muka tsaya a wannan hira da muka yi da mubarak labaran liman ɗalibi da ke karatu a matakin digiri na uku wato phd a jami'ar ahmadu bello da ke zaria kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta nuhu malli da ita ma ke zaria wanda ya bincike akan abincin marmarin na, na taura wanda yake da sinadaran kara kamuwa da cutar kansa ta babban hanji yanzu a madadin shi bakon namu ni mahmud dalo nake cewa a hutun karshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a gaida Mahmud Lalo kamar kuma yadda muka saba kawo muku wato nasiha lokacin azumi ga Malam Abdullahi Balalo da nasihar. Muna da wani abin da za mu iya canja tunanin mu baki daya ta hanyar tallafa musu kar mu bar waɗanda ba musulmi ba su zamanto su ne za su zo su tausaya musu sai su zamanto sun samu tunanin cewa kamar addini nan ba na tausayawa ba ne alhalin annabi muhammad sallallahu alaihi Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin cikin watan azumin ramadan taimakon da manzon allah yake ya fi iska da aka sako sauri wurin tausayawa da taimakawa sannan manzon allah ya ce da ni da wanda ke taimakon marayu kusa muke cikin gidan aljanna annabi ya ga wata mata tana kokarin bin sa wurin shiga aljanna yace kefa ta ce na tsaya ne ina tausayawa ƴaƴana marayu kuma mun lura a ƙasar nan tamu najeriya an kashe mutane sama da mutum dubu ashirin lokacin wannan rikice-rikice na boko haram waɗanda aka kashe su mafi yawansu musulmai ne yaya 'ya'yansu yaya matansu haka za mu zura ido gwamnati ba za ta iya yin wannan ba al'ummar musulmi mu shigo mu tausaya kuma mu taimaka gwamnati ta kawo support ɗinta mu kuma mu ga yadda za mu yi mu taimaka musu gwargwadon hali to madalla Allah ya kyauta yanzu kuma lokaci ne da yayi da zan mai sheku ga Aliyu Mustapha Sokoto domin kawo mana labarai amma wannan karan a takaice. malaran prime minister birtaniya theresa may ta faɗa a yau lahadi cewa mutane da suka kai hare-hare guda uku akan ƙasar ta cikin watanni uku da suka gabata wanda suka haɗa da hare-haren da aka kai yau lahadi akan gadar london da kasuwar boro mutane ne da ke da aƙidar muguwar ɗabi'a da kuma aƙida ta musulunci mai tsanani prime minister ɗin ta ce mutanen ƙasar ta sun cika haƙuri irin wannan aƙida mai tsanani kuma ta nemi a ɗauki matakin shawo kan wannan matsala yan birnin london dai sun ce mutane bakwai da kuma wato 'yan sandan london kai sun ce mutane bakwai ne da wasu mahauran guda uku suka mutu a cikin wannan farmaki na baya-baya yayin da wasu mutane 48 suka samu raunuka wasu su koma tsanani yanzu kuma shugabannin kasashen duniya suna ta mai da mutane kan wannan halin da aka kai a london da yansu shine shugaban amurka donald trump da yake cewa lokaci ya da ya kamata a jingina aƙidar yan komai daidai domin ya dace da siyasa wajen yaƙa ta'addanci kuma ya yi amfani da da wannan dama din wajen jaddada sahihancin bukatar shi na neman hana musulmani mutanen wasu kasashe shida na musulmi izinin shigowa cikin ita amurka din sannan a cikin sakonnin twitter da aka shiga na amurka ya ce cikin magajin garin london din sadiq kan wanda musulmi ne a saboda kiran da shi magajin garin ne na cewa mutane su kwantar da hankalinsu abinda donald trump ya ce ya ba shi mamaki karshen ta hukumomin ƙasar 'yan sandan filipino kuma sun fito da sunan mutumin da ya kai hari a wani babban otal din caca na birnin manila suka ce sunan mutumin shine jesse carlos wanda kuma kwamishin 'yan sandan manila din ya ce iyalin mutanen sun tabbatar musu cewa rikakken dan caca ne shi kanshi. to madalla da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa amma kuma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga shehu umar rungu kwanta goranar rasuwar yayansa muhammad danjuma wanda ya rasu shekaran jiya a garin kaduna allah ji kansa da rahama ya kara hankurin wannan rashi yanzu madun kwa da kowa nan sashen hausa musamman aliyu mustapha sokoto da ya taimaka min domin gabatar da shirin sai cubahiru jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu ni lada ibrahim ke cewa ko wani lafiya mu kuma mu kara samuwa wani lafiya